Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkamu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Uwar Madina kashi na uku. A garin Maiduguri lokacin da 'yan taxi ɗin da suka ɗauko ya tsaya da su daidai ƙofar gidansu Muhammad Madu. Wanda da ba dan ya yi ma gidan mugun sani ba ba zai taɓa gane shi ba saboda yadda komai ya canja. Unguwar ma ga baki ɗaya ta canja ta cika da mutane da kuma gine-gine. Ƙofar gidansu kamar an share babu kowa. Jikin wani ya sanyi shi yasa ya kasa gaba ya kasa baya. Sai da kayan sai dafa shi. Ita ko Sa'ima tana sanye cikin bakar doguwar riga. Ta yane kanta da mayafi baki. Kalle-kalle kawai take ta zo bakon waje. Cikin sanyin jiki mali ya fara yin gaba lokacin da yake rafka sallama. Cikin gidan Umu Salma ce ya kura matar Shatima ta amsa sallama. Tana zaune a tsakar gida tana wanke-wanke. Madini a gaba sai kamis ya sayi mu da ke bayan su. Ba su da wani kaya sai mari da ya rike da ke rike da yadda ka. Cikin mamaki ya kura take amsa sallamar tana kallon fuskokinsu. Lokaci ɗaya ta ce da madu saboda kamanninsa da Shatima kuma tana jin labarin sabon Shatima. Amma bakin larabawan da ke tare da shi ne bata gane ba maraba ta yi ta hauyi musu shi ko madu kallon da kawai ke alamun rashin sani don na haka ya sa ta ce mai suna na ummu salma ni matar dan uwanka ce dan uwanka ne shatima don haka ya sa madu wace baki amma kuma abin mamaki babu motsin innarsa da babbansa suna haka sai ga shatima ya sallama cikin gidan lokacin da shatima ya kyalla ido ya ga dan wansa mutuwar tsaye saboda ganin yadda ya dawo kamar ba shi ba hutu da ilimi sun zauna mai kada shi da ido shatima yayin da madi ya saurin isa gare shi zai rungume shi amma abin mamaki sai shatima ya daga mai hannu alamun kada ya kara su. hawaye na zubowa a idanuwansa ya furta ashe kana nan da ranka da lafiyar ka gaban mu cikin zulumi da tunanin rashinka ya faɗa yana da dawaye kafin ya wuce ya shiga yanayin falon mahaifiyarsu cikin sanyin jiki da nadama mai ƙarfi madiya bayan shatima domin dama ya san za a rina yana shiga ba abin da ya fi firgita sai ganin da ya yi da ya ma mahaifinsu wato zanna madu kwance ba shi da lafiya shatima na kokarin tada shi zai ba shi magani madu na kokarin karasa cin mai daka mai tsawa kan ba sa bukatar sai koma inda ya fito jin ka yi sa wajen rubu da ido yana bin shatima da kallo kan kan ya ce jikin ciwo shatima kai da wane ne tsira mishi ido shatima ya yi kan ya kada mu ya ce ba kowa baffa jin ka ya sa mata saurin karasa gaban zanna ya yi da ya ce ni ne baffa ni ne madinka ni ne na dawo jin ka ya sa zanna kokarin tashi yana washe baki cikin farin ciki yake furta Mani kai ne da gaske shi ma majin cikin murna ya kama zanna yana da gida cewa ni ne na sana zanna ya hawa yana fadin Allah sarki ummu kursun yau yau ki ba ki da rai ga mijinki ya dawo cikin koshin lafiya ta haka ya sa madu cewa ya kalli shatima cikin rudewa ya ce in na tsara su ya faɗa kamar yana kwaikwayon kamar yana koyon magana zuwa masa baya shatima ya kan ya fara da cewa in na ta rasu da sunanka a bakin ta madu tun da ka tafi daidai da rana ɗaya inna ba taɓa fashin ka ba tun bayan tafiya ka shekaru kuma ka daina jin labarinka malamin naku na makaranta wanda da sa ka tafi an ce ya koma garinsu da zama wato gana saboda damuwa ni da babba har gane muka je amma sai muka tarar da Allah ya mai rasuwa kuma ka sani shi kaɗai ne ya san inda kake har ake samun labarin ka a shi wannan labarin shi ya tada ma shi ya tada tare mana da hankali tun da inna ta ji labarin shi kenan ba ta ƙara lafiya ba tun ba kuna ba ta haƙuri kan za ka dawo insha Allah har shi ma ya gaza saboda shiru ba ka dawo ba kuma ba labarin ka gashi muna cikin halin rayuwa balle a je can a bincika mana kai in na ta shekara tana jiniya hawan jini ya kwantar da ita kafin Allah ya mata rasuwa. Ta bar duniya da begen ganinka. Hakika mun ji mutuwa ina musamman babba da ya faɗi. Wace wanda ya rame ya lalace ya fita hayyacinsa. Ashe mutuwa ina ta daki babba. Duka duka kwana bakwai da rasuwarta shi ma ya ƙara gigicewa. Ya faɗi abubuwa suka mana yawa. Kiwon da muke yi komai ya fara lalacewa har rayuwa ya fara tsananta a gare mu a wannan halin ne ne aure ita kuwa fadi tana gidan mijinta Allah bai ba ta haihuwa ba Gani irin shekarun da ka diba baka da bai sa maka fara tirere da kai amma babba kullum zancen ka yake mu kuma mu ganin kana kan lafiya ka kalau kadai mu kuma muna ganin kana kan lafiyar ka kalau kawai dai ka samu abin duniya ne ka manta da mu mu ko muna iya bakin kokari a kan shi amma ba a gani ganin mun damu shi yasa babba ya rage ambatanka amma mu mun sani a ransa ba zai taɓa manta da kai ba shekarun babba biyu kenan cikin halin ciwo a gida mun shafe shafukan ka mun barka a matsayin matacce ne a shekara nan da ranka Madu cikin koshin lafiya da wadatar arziki ka manta da tushenka da asalinka ballanta na iyayenka shatima ya ƙara shi hawaye suna farayya a kan kuncinsa har da shasheka ba kowa da ke kwance kukan yake madada ya zama yan bori a ƙasa ya hannu a kayan saki wani irin kuka mai ban tausayi yana girgiza kai Hawaye saki mai share kan ya wargo ce ka fice ka koma inda ka fito madu mun saba rayuwarmu babu kai yanzu ma za mu ƙara shi rayuwarmu babu kai ba ma buƙatar kamar da ka fice mana daga gida ya faɗa a cikin tsawa yana nuna masa kofa kamis da ke tsaye da suwaima, tausayi ya cika su suka kalli juna lokaci ɗaya da suwaima wacce tsoro ya shige ta duk da ba jin me ake cewa sai ba ganin haka ya sa kamis ƙarasa ya dafa shatima yana faɗin karka ya haka ɗan uwana ka saurare shi ka ji dalilin sa mana Khalid ya faɗa cikin Hausa da ya koyo gun madu. wacce ba ta fita da kyau. Dagowa shi mai yana kallon Khalid sai a lokacin ma ya gansa. buɗe baki zai magana idan sai sauwa sauka kansa ya wacce take ta wuki-wuki da ido. Cikin takewa shi mai ce madu wayannan fa daga ina ya faɗa yana mai da kallonsa ga madu. Madu ne ya dago kansa idanuwansa sun koma jaje da kalli babba. da ke kwance yana kallon sa kafin ya juya kalli shatima da ya tsare shi da ido cikin sarƙaƙƙiyar murya ya ce kawai abokina ne tare muka yi karatunmu da shi a madina sai ya shiru nuna a mashi mace ya kafin ya ce ita wannan fa kallon ta madu ya yi ya ga yadda ta tsorata ta ja baya idanuwanta sun ciko da ƙwalla ɗauke kai ya kafin ya ce mata ta ce daidai lokacin da aka buɗe labulan fadi ta bayyana a cikin ɗakin tana kuka ta ce matar kamadu a war ma aure kaya tan kafin ka dawo ko mun muna nan muna rayuwa cikin kunci saboda rashin katuwar laba ka isa ba sai dai ka bar mana gida sai dai ka bar mana gidan mu mun bar ma duniya kai ka je can ka zauna a da waɗanda suka yi maka walaccin auren ta faɗa tana fashewa da kuka Madu bai damu da yadda suke cewa ya fice musu da gida ba, illa fara labarta musu labarin abin da ya faru tun bayan barinsa gida. Da aurensa da Sa'ima har zuwa yau din ya tsara shi da cewa ku yarda da ni wallahi ko da daidai da kwana zai ban ta umarciwa da ku ba kuma kuna raina aure na da Sa'ima kuma haka Allah ya kadarta mani. Ba ni da yadda zan yi ku yi wa girma Allah ku yafe ma ɗan uwanku. Ya faɗa lokaci ɗaya shi ma yana kuka. amma ina fitima da fadi ba su tsaya sauraron shi ba inda ma ƙara umar ta ya bar musu gida ba sa buƙatar ganin sa wani kuka yake kuka mai cire da shasheka zuciyar shatima ko da fadi maganganu suke ta jifan dan uwansu da shi kawar wasan daga inda ya fito ba suna kuma cewa ya fita ya bar musu gida ta rasa yin wata hude duk da ba ta jin yaran da suke fadi amma ganin yadda Amadu ke kuka kuma shi kansa kamis tsinta ta lura da yadda hankalinsa ke tashi cikin harshen larabci take tambayar shi ke mai faruwa kan ya samu damar ba ta amsa bari ce ta banka mata rana lokaci dai da cewa shehi ya mara asali wadda sai da maji ya tsagaita da kukan da yake ita ko yana kallon ta kamil ko ya ji kalma amma bai fahimci ma'anar ta ba tunda hausar da ya koya a wajen madu bata wani yawa sosai ba Farma wata saba ganin tashin hankali ba balle daga yadda kwadi ke hararta tana faɗa sai ta ruɗe ta nufi mado. Cikin tashin hankali tana jan tana magana cikin harshen larabci ko ya tashi ya tafi. Shi ya ƙara bakanta masa fima da fadirai suka umarci madi ya yi gaggawa bar musu gida. Kamin tana ta kokarin ba su hakuri amma sun ki saurararsa. Ya fura kuwa tana kofar ɗaki tana share hawaye domin su haimace. da madu suke ba ta tausayi zanna wuri ne tsawo ta rena daga kwanci cikin hali cikin wani irin hali da ƙarfin hali ya ce haba shatima ɗan uwanku ne fa wanda kuka fito ciki ɗaya. na sani matu ba zai bar mu haka kurin ba ku yarda da dalilinsa ku bar ya zauna cikin yan uwansa na roƙe ku ya faɗa tari na sarƙe shi madina ya saurin ya sa kusa da shi ya ya ya ɗora kansa kan cinyarsa Shatima da koruwa ruwa yana ba shi. Maganar da zan me shi ya dakatar da Shatima da fadi ba sai. Da fadi. ba su da yadda za su yi amma fadi ita tun da ta tura ido kan Sa'ima ta ji ta ta saboda ita fara Allah ƙanwar mijinta ta yi alƙawarin ƙanwar mijinta yayan nata. Da sun haɗa ido sai ta bunka mata rara. Tuna labarin dawowar mari ta cika gari yan da abokan arziki sai tururuwa zuwa ganin sa ake. Ana ta labarin ya zo da mata balarabiya. Kowa sai zuwa ganin sa ake shi da sa'ima. Masu zuwa dan Allah da masu zuwa don guduma. Sai labari ya yaɗa a gari a ce madu ba bacewa ya yana cin yana hutawar shi har da ma balarabiya ya zo. Sai sai dai abu ya cika gari kowa da abin da yake faɗa. Wuri suka yi da baki shi yasa ba su ƙara wani tattaunawa ba. dare na yi kunya shaki ne sai sahi ma kunya kura shi kuma ya tafi ya kama ma kamis hotel ya kwana ya so ya dawo amma damuwar da yake ciki ta hana shi dawowa kuka sosai ya taimaka mai yana ba shi hakuri ko da gari ya waye suka dawo ko magana su kima bai mai ba saboda ya tafi ya kwana da kamis idan kuwa sai ma ta ga rayuwa don bayan tafiyar mu da aka fadi ta saka ta gaba da zagi da cin mutunci duk da ba ta jin me take cewa amma ta san cewa ko ma me ba mai daɗi ba ne sai da kura ta mata magana ita ma ɗin ba ta raga mata ba sai da je ta bar gidan aka samu sa'ida duk da ya kura ba ta jin larabci da hannu ce ta ba su haima hakuri wata ta kwana kuka sai yanzu ta tuna damar yadda da auren madu har sai yadda ta biyo shi Najeriya. amma ta yanke shawarar kamis za ta mata koma kasar ta ta haihuwa ya kuma ita ce ta ɗawainiya da sayama ta nema mata makwanci ta kawo mata abinci duk da ba ta magana sai dai ta kalle ta kawai mata murmushi alamun ta gode fatan su ɗaya da dawowa amma shi kan shi madu hakuri yake da yan wannan shi musamman baduwa ta ba ta da hakuri ko kaɗan gata masifaffiya ko a gidan aurenta darajar zanna take ci su Suhaima cikin sati ɗaya ta fuskanci wani abu wani abun haushi sauyin rayuwa ta yi kuka kamar da zai fara saboda takurar kwadi wata ke wuni a gidan sai dare take komawa shi kanshi madu bai samu ya ke bai da ita ba saboda shi ma bai zauna ba suna ta tukutukun canjin kuɗin sa zuwa na Najeriya sai da komai yakan kama ya ciro kuɗin duka ya zo zube su gaban bafa da shatima da fadi amma sai me sai suka juya baya kan ba sa buƙatar komai da baya nan wa yake ba su kirkiri suka yarda ya kai babba asibiti abin takaici kuma takima ke biyo fadi yana yarda da shirwanta lokacin da sami ya shirin komawa nan fasa ya ma ta saka jari ta gida za ta koma kuka take kamar za ta shiɗe da ƙyar sami da lallaba ta ta yarda za ta zauna amma da sharadin zai dawo ya ɗauke ta Kamis ya ta wa Ahmadu baki ganin jin ya shiga tashin hankali. Kafin tafiyarsa sun yi magana da babba kuma ya fahimce sa. Shatima kuwa kamar wanka aka yi Shatima kuwa kamar me bai fahimce shi ba kamar ma abin tiri ake kare mai. Sana ba cikin kewar juna akan sai wani lokacin wanda lokacin da har yanzu zai yi ba kenan domin rabuwar muri da kamista har abada kenan saboda gudun magana ya sa madu ya shaki wani bangare a gidan ya ja shi bangaren shi da suhaima wanda sai da ya ja ce ku ce kamar ba san inda ya fito ba ya rasa wata irin tsana ce wanta suke masa suhaima ta shiga halin rayuwa gunya kura ne kawai take samun dama-dama amma fadi ta yi mata muguwar tsana wacce ko a ido ba ta ɓoyewa. To masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba, insha Allah.